نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يو منا هرانر الخميس يو منا بقوي غوتا رمضان شكرا تدبو دايا da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya kuma yau muna talatin daidai ga watan hudu watan afril shekara ta dubu biyu da goma da ishirin daidai miladiya da yau Allah subhanahu wata'ala ya kaddara cikin ikonsa za mu tashi ayata za mu tashi ayata ashirin da tara zuwa ta talatin a cikin wannan sura mai albarka suratu yasin wanda kuma wannan shine darasinmu na shida a cikin surar wanda insha Allah yanzu zamu ji daga bakin malam alarma malam san daga ya hasratan al ibad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حسرة على العباد ما يأتي يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون to bayan Allah ya bamu labarin bangarori biyu bangare na farko mutanen wannan gari da suka yarda da wayannan manzanni bangare na biyu kuma mutum ɗaya daga cikin mutanen garin da ya zo da imanin sa waja amin aqsal madinati rajulun to sai Allah ya bamu labarin cewa da ya tashi dankan mutanen nan a azabar duniya ba wai sai da ya turo musu da rindina ta mala'iku ba ma an zana alaƙa wani min jundin minas sama'i wa ma kano munzilin kun kun san mu ba ma za mu saukar da rindinan mala'iku akan wayannan mutanen ba don sun yi kaɗan. in kana illa hatani wahida kawai abin da muka yi musu tsawa ɗaya ce tak fa'izahun hamirin sai ga su kamar wuta ce da an kunna ta yanzu kuma an gama amfani da ita an kashe ta ba ita ba labarinta to wannan abu da ya faru zai iya faruwa akan kowa idan mutum ya taka irin saun da mutanen nan suka taka shi sa Allah ce ya hasratan alal ibad ya kai can nadama akan bayi idan suka yi wasa da ubangijinsu ya kai can su idan suka ƙi bin ubangijinsu ya kai can su idan suka ƙi yin abin da ubangijinsu ya ce su ya kai can su in suka yi abin da ubangiji ya ke hana su hasra tana nufin nadama yayin da in aka yi wa haƙaramin ɗigo kuma hasara kenan ko hasra shi kuma tana nufin taɓewa abin da ke nufi da taɓewa shi ne a madadin ka samu abu to sai ka samu kishiyarsa kamar mutum ya sai kaya da kuɗinsa to a madadin ya mai da kuɗin ya samu riba to sai kuma ya siyar ƙasa da kuɗin ba bisa san ransa ba ya siyar da hasara kenan to amma aka ce hasra ana nufin nadama shi kuma abin da ake nufi da nadama shi ne. mutum ya dawo kan abin da ya kamata a ce ya yi yana mai cijan yatsa tare da jin takaicin rashin yin wancan abin a lokacin da ya kamata wanda da hausa ana kiransa da na sani to duk wanda ya kuskure ya shiga komar ubangiji sai ya yi da na sani domin duk kafiran da aka azabtar da su sai sun zo suna cewa ina ma dai kaza ne ina ma dai kaza Allah ce ma ya atihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un ba wani annabi da zai zo wa mutane sai sun yi izgili sun masa izgili awalam yarau makaryata masu karyatawa da ranar tashin alkiyama wai basu duba bane ila ma baina aidihim awalam yarau kam ahlakna min qablihim min alquruni su duba mana su gani kam ahlakna ba su ɗaya ba fa muka halakar min alƙuruni da mutane a ƙarni kacokan ko kuma a cikin zamaninnukan da suka shuɗe min ƙabalahim kafin ko ƙabalahim kafin su mutanen maka duk da muka halakar dinna annahum ilaihim Layar ji'una ba wani wanda fa zai dawo ba hal tara lahum min akwai wanda ka gani guda ɗaya da ya rage babu wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun kuma sannan gabaki ɗayansu muhdaruna za su halartu ladaina wajenmu jami'un a tare gaba ɗaya ka je hikima ta ubangiji wa in kullun in dinnan mukhaffafa ce min in inna as-saqila asalin ta inna tabbas to amma saboda kwarewar zance sai aka cire shadda da lumma aka mai da ita ɗaur ta zama wa in kullul duka mutanen duniya gaba ɗaya muhdaruna allamu nan lamun ce fariqa kamar yadda malaman nahau suke faɗa fariqa ce ma kuma za'ida ce li akidil ma'ana da aka sai zama wa in kullun muhdaruna ka kullun shine ism shine muftada din muhdaruna shine khabarun li muftada wannan jami'un dinnan kuma sifa ce ta kullu wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdaruna ladaina kuma zarfi zarf ne dukkan su sai sun dawo wurin mu gabaki ɗayan su ba wani wanda za a ce a yau sai wa'yancan sun je wurin Allah sannan shi kuma daga baya ya taho mutuwa ce ake yin haka a duniya in aka kwashi wa'annan daga baya sai a kwashi wa'annan yanzu gashi annoba ake yi ta tafi da wasu kafin nan wa'insu rashin lafiya ta kwashe su kafin nan wasu tsautsayi ya kwashe su yanzu kuma wa'insu tasu tana nan zuwa wa mallam ya mutu saifi mata bi ghairihi wanda bai mutu da takobi ba to zai mutu da wani abu dai da ba takofin ba ta'addadatil asbab wal maut wahidu sababban mutuwan dai daban-daban ne amma mutuwa ɗaya ce a lokacin da aka fara lockdown ɗin nan Allah ya ji kan malama Halima Allah ya gafarta mata Allah ya haskaka kabarinta hadda ita aka fara lockdown hadda ita tana ba wa mutane shawarar abin da ya kamata su yi don su ribaci lokacin kuma hadda ita aka shiga cikin wannan cutar ta corona hadda ita aka ji tsoro lokacin da wasu cutar ta kama su hadda ita aka ji tsoro lokacin da aka ce wane da wane sun mutu har da ita lokacin ramadan ɗin nan ya shiga sannan ya kuma gashi kwanan ta biyu babu ita kuma duk wanda ya mutu ya gama kenan to mutuwan ma ba ita ce abin tsoro ba irin a ce za a zo gaban Allah subhanahu wata'ala ba wani ɗan adam da zai huce sai Allah ya tsaye da shi sun tattauna ba tare da wani ya zo ya tsaya maka ba shi Allah ya ce wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun na'am وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون a can baya <coughs> da ubangiji ya ce wa in kullum lamma jami'ul ladaina muhdaruna anan ne ɗaya daga cikin magabata Salman al-Farisi Allah ya ji kansa da rahama yake cewa abubuwa guda uku ne suke sa shi kuka wanda daga cikin abubuwa guda ukun na ɗaya ce in ya tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu na biyu kuma in ya tuna cewa zai tsaya zai kalli mala'ikan mutuwa lokacin da mala'ika zai ɗauki ransa na uku kuma in ya tuna zai tsaya a gaban Allah shi kaɗai ƙufu bai na yadda illa kaga wannan shi ne abin da ya kira alhudur bai na yadda illa kenan za ka tsaya a gaban Allah kai kaɗai don yake cewa ƙufu bai na yadda illa wala adiri a yi umaru zai ila jannatin am ila na zan tsaya a gaban Allah ban sani ba in an gama wuta za a yi da iko aljanna ولو أننا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء شيء idan a ce in mun mutu kyale mu za a yi da mutuwa ta zama hutu a gare mu to amma hadisin Abu da al-Aslami manzo Allah sallallahu yake cewa lan tazula qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba'in ba wanda zai wuce sai Allah ya tambaye shi an umrihi fi ma afna zaka halarto gaban ubangiji ya tambaye ka shekarar ka kaza a duniya daga kaza zuwa kaza shine kake da hankali ka balaga ya ka karar da rayuwarka wallahi ko minti ɗaya ne sai ka ga Allah mai kai da shi kuma Allah ba zai karɓi wasa ba a rana wala yuzanu lahum fa ya'tazirun ba ma zancen wai kace a abin da isa saboda kaza ne shi yasa kaza ne sai kai wa Allah bayani cikakke to ya ubangiji shekarun da ka bani na tsarar da su wajen bauta maka na yi iya baki na wajen sanin hanyar tafiya zuwa ga ka na yi abin da zan ji daɗi a rayuwata domin in samu nutsuwar bauta maka na je neman halar da arziki to ma da lalace idan kuma ka kasa samar da amsar da za ta gamsar da ubangiji to ba ruwan Allah dama daga nan ne mutum zai ɗauki ƙaddararsa ta ƙarshe wa an shababihi fi ma'abla sannan kuma lokacin ka da ya fi tsada ne lokacin da kake da jini a jika shi kuma ya ka karar da lokacin sannan wa an ilmihi ma za a mila bi sannan duk abin da ka sani ka yi aiki da shi wa an malihi sai kuma dukiyar min aina ta saba ta wace hanya ka samu dukiyar ta gado ka tara ta ta gumin ka ne ka je ka nema kyauta aka baka a'a wato kwadago kai siye da siyarwa kai aiki kai na gwamnati aka biya ka wannan duka hanyoyi ne halittattu a zamba cikin aminci ne yaudara ce wayo ne kwace ne sata ce kudin al'umma ne aka tara su an kawo grant na biliyan kaza ko miliyan kaza ka ba da kwangila ta naira miliyan kaza ka kewaye ka kira ɗan kwangilar ka ce to mun ga ka kawo mana quotation kaza aikin nan ka kawo miliyan 700 amma mun san gabaki ɗaya miliyan 60 ce za ta yi shi to don haka ka sa hannu akan miliyan 700 za baka miliyan ashirin a fara baka miliyan arba'in. sannan a yi maka banza da aikin aikin ya zo ya tsaya ta yi nuwa ta kare a cinye kuɗin a cinye kuɗin dan kwangilar shi a cuce shi shi ma ya cuci wa yadda aka ba wa ya musu aikin ta ce kai wa Allah bayanin ya aka yi ka samu kuɗin sannan ma an faka kuma da ka samu din yanzu in ka tsira eh wallahi ya ubangiji na samu kuɗin nan ne ta hanyar halal hanyoyin halal sun ga suna innal halala bayyana to yanzu kuma sai a koma ya kai ka ciyar da su dama wanda ya zama mai gadin dukiya ya zo ya tara ta ya dinga kallon ta har ya mutu to sai ubangiji bayani ya aka yi ajiye ta bai sa ta inda ya kamata ta je domin al'umma su samu shi ma kuma ya ji daɗi ba haƙƙin dukiya guda hudu ne ubangiji su wata wata yake cewa wata fi ma kalla Allahu daral ta ka nema aljanna da ita na biyu wala tansa nasibaka min dunya ba wanda ya hana ka ci dukiya ka kacci sosai ka more shine bambancin mai shi da mara shi ka sa sutura a gani a jikin iyalanka wala tansa nasibaka min dunya wa ahsin kama la wa eh, kuma kai ihsani ka raba wa mutane ka raba wa ɗan uwa sannan na hudu kada kuma ita dukiyar ta sa ka zama barnaci wala targhil fasada fil ard inna allaha la yuhibbul mufsidin Allah ya samu cika da imani wa ayatul lahu ubangiji sai ta ce wa in kullu lamma jami'ul ladaina muhdarul lamma qira'ar asim al-kufi kenan hafsu da da da shu'ba sai kuma hamza shi ma al-kufi sai kuma abdullahi ibn amir ash-shahini sune ke lamma jami'ul ladaina amma ibn kasir da uwar shi da qalun kenan da kuma abdullahi ibn uh, zayyan ibn al'ala al da abu ja'far al-madani da yaqub al-hadarani duka suna karantawa da lamajami wa in kullun lamajami bambancin kuma kawai na tafsiri ne wannan kuma غير مثقل ولا مخفف أما ديك ما أنا تهتي وإن كل لما جميع لدينا محضر بقي سنة كانت هذا لما وكنت سنة كانت هذا to bayan ubangiji makaɗaici ya game mana wannan bayani to sai sake dawowa dai ginshiƙin sura shine tabbatar da abin da kafirai da yawa suke inkari shine za a mutu kuma za a tashi to sai ya yi amfani da ayoyi da alamomi na zahiri domin kusanto da kwakwalensu domin su shirya kuma in ka san za a tashi alkiyamar kai aka yi wa gata ai to da so ake ka shirya kafin ranar an ba haka ba in baka shirya baka imani da ita ba kenan domin ba wanda yana da larurar jin sanyi kuma ya ga alamun sanyi ya zo kuma bai nemi kayan sanyi ba yana da ikon neman kuma sannan sanyin ya zo kace yana da hankali sai Allah ya ce wa ayatul lahum al'ardul maitatu sannan ayatun alama ce lahun musamman gare su su da ba imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba al'ardul maitatu su kalli ƙasar da take a mace mana wadda babu tsirrai a cikinta babu alamun cewa in an yi shuka za ta iya fitowa amma Allah ce a hayaina ha sai ga shi mun raya ta ta hanyar sauko da ruwan sama ya cakudu da kasar kuma sai ka ga ta fitar da tsirrai wa akhrajna minha habban kuma muka fitar da kwayar hatsi daga ƙasar da a daga take ƙasashiya ce famin hu ya'kuluna sai gashi suna ci daga wannan hatsin da ya fito daga wannan ƙasar wannan bai sai nuna mutu cewa wanda ya haka yana da ikon da zai kashe mutum kuma ya raya shi ba waje waje'alna hajjar nati kuma bayan mun fitar musu da kwayar alkama da gero da shinkafa da wake da sauran abubuwan da suke fitowa daga ƙasa sannan kuma muka sanya musu gonaki min na nadazino wa a'nabin da kuma inabi wa fajjarna fiha min al'uyun sannan kuma a ƙarƙashin ƙasar muka huda ƙasar muka dinga bulbular da idaniyar ruwa da ya akulu min samarihi domin su min samarihi daga 'ya'yan itaciyar da suka fito daga jikin wannan wannan ƙasar liyakulunin samarihi ko kuma domin su ci daga ainihin ‘ya'yan itaciya na wannan dabinan da inabin da waninsa wa ma amilatu aidihim sun san kuma ba hannunsu ne ya aikata wannan fito da tsirran ba mu ne muka aikata idan muka ɗau maɗin nan da ma'ana nafiya amma idan muka ɗauke ta bi ma'ana almausula sai zama liyakulu min samarihi wa liyakulu mimma amilatu aidihim ay min allati amilatu aidihim aikin da kuka je kuka yi shi da kanku a gona kuka haɗa, kuka sa iri kuka yi noma kuka yi sassabe kuka girbe kuka yi kaza sai ku zo ku ci ya kulu min samarihi wa ma'amilatu aidihim Allah yake cewa afala yashkuruna yanzu bai isa su gode wa Allah madaukakin sarki akan wannan goma sha tara ta arzikin da ya musu ba subhanallazi khalaqal azwaja kullaha baka karanta nan ba an karanta tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya halicci nau'o'in abubuwa ga baki ɗayansu mimma tubbitul ardu cikin abin da ƙasa take fitarwa na tsirrai wa min anfusihim sannan a kankin kansu ma Allah ya halitta musu mace da namiji wa min ma la alamuna akwai ma abubuwan da ba su san su ba amma Allah ya halicci mace da namiji kamar abubuwa na ma'ana wanda a yanzu za mu gani akwai hydrogen da oxygen akwai eh, negative da positive akwai kaza da kaza wanda sai kaga sai an hada tsakanin jinsin mace da namiji la Allah sannan abin zai tashi yayi amfani to wannan ayoyin da muka karanta wa ayatul lahumul abdul maitatu al maitatu wannan eh, ita ce kira'ar jumhur al ardul maitatu amma nafi'u ya karanta ta al ardul maitatu وآية لهم الأرض وآية لهم الأرض الميتة أهينها آه، وأخرجنا منها منها منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون العيون جمع عين العين كما شيني إداني الروا uyun din ita ce kira'an nafi'ul madani da ibn amr al da habsu an asim da khalaf an hamza shine minal al-uyun bi amma an karanta minal al bi kasr al-ayn aynan din sai mata kisra wannan ita ce kira'ar ibn kasir da ibn amir ash da yaqub al-hadrami da kuma abu ja'far yazid ibn al-qaqa al-madani da kuma shu'ba an asim sai kuma khallad an hamza su suke karantawa ha min al-iyun ya'kulu min samarihi wannan samarihi qira'ar jumhur kenan ya'kulu min samarihi amma cikin kufiyun akwai hamza da kisa'i da kuma qira'ar khalaf a qira'arsa ta goma wancan ma na yi kuskure khalaf a kira'arsa ta goma shi ma yana karanta min al'uyu ba min al'iyu ba wannan min samarihi su kuma wancan suna karanta min sumurihi zan zammi sa wal min kulu min somorihi wa ma amilatu aydihim afala yashkurun to wannan ayoyi ne na ubangiji subhanahu ta'ala da yake nuna wa halittu domin su gani kuma su gane cewa wanda yake da iko akan waɗannan abubuwan to yana da iko akan komai sannan ƙur'ani ana so ka dinga tadabburinsa sosai jama'a kun ga anan da Allah ya tashi sai ya faɗi habban domin ya wakilci duk wani nau'i na abin da ake shukawa a ƙasa da ya tashi kuma a cikin kayan marmari sai ya ambaci dabino da inabi malamai suka ce akwai hikima da ta sa Allah subhanahu wata'ala ya ambaci dabino da inabi saboda amfanin da suke da shi a jikin dan adam musamman dabino babu wata kamar yadda yake cikin hadisi Abdullahi dan Umar ba wata bishiya da take kama da mumini irin dabino kuma ba bishiyar da take komai nata mai amfani ne da albarka irin dabino sannan ita ce bishiyar da tafi kowace bishiya tsawon rayuwa an samu a tarihi bishiyar dabino mai shekaru ɗaruruwa ba ma ɗari ba a tarihi sannan kuma ba ta gajiya da fitar da 'ya'ya sannan kuma irin amfanin da ke cikin cikin dabino shi sa mazala sallallahu alaihi wasallam ake cewa baitun la yujadu fihi tamrun jiya'un ahlu gidan da ba dabino ai mayin wata ne wanda suke mutanen gidan a ah, mazala kuma yana cin dabino kuma yana son cin dabino wanda a cikinsa akwai madda kamar yadda ilimin likitanci na zamani ya tabbatar madda wato 46 murakkaba a cikin dabino wanda kowace akwai irin wazifarta a jikin dan adam akwai kuma amfanin nukan da suke yi da yawa wanda ba mahallinsu ba ne nan ba lacca ce muke kan dabino ba amma wata rana mun taɓa karanto maganganun masana a cikin masana da masu ilimin tsirrai da kuma masu ilimin ginin jikin ɗan adam akan abin da ya shafi dabino kusan mun samu fawa'id masu tarin yawa sun fi hamsin akan abin da ya shafi dabino lokacin da muke fassara faɗin Allah subhanahu wata'ala ta cikin ta cikin suratu al'araf wa wallazi ja'ala lakum jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wan nakhla waz zar'a to da muka zo batun an nakhla waz zar'a keɓance dabino da aka yi mun yi bayani wa ayatul lahum al'ardul maita a haina wa akhrajna min ha habbal fa minhu yakulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa anabin wa fajjarna fiha min al'uyun li ya'kulu min samarihi wa ma amilat fi aydina afala yashkurun sannan wa ma amilat fi aydihim afala yashkurun to anan subhanallazi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tudbitu al-ard mun tabbatar da cewa hatta abin da ƙasa take fitarwa akwai mace akwai namiji namijin baya iya samar da samar da tsirrai shi kadai dole sai an samu liƙa tsakanin mace da namiji haka zalika a halittar mutane ma shi yasa ubangiji subhanahu wataala ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun a komai da ka sani mun halicci iri biyu mace da namiji wannan shi yake ƙara tabbatar da ubangiji shine shi kadai ba shi da jinsi ballantana a danganta shi da mace ko a danganta shi da namiji ba shi da jini subhanahu wataala na'am وآية له الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وبنجي سبحانه وتعالى وآية لهم sannan daga cikin alamomi da suke nuni akan ikon Allah subhanahu wata'ala da muke karanta musu a yanzu su sani domin su bauta wa Allah shi kaɗai, allailu su kalli dare mana naslahu minhu nahar wanda a cikinsa muke fitar da rana kamar yadda ake tube fata daga cikin dabba to haka zalika ake kwaɓe dare a jikin duniya sai rana ta bayyana asalhu abin da ake kira asalhu ne ɗaye fata daga jikin dabba kamar feɗewa kenan to a nan, ubangiji subhanahu wata'ala ya yi amfani da wannan naslahu min hunnahar, isti'ara ce tasrihiyya ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana lafazin a almushabba bihi ɗin da wata alama wacce idan an ji za a gane me ake nufi shine a salhu na minhu an-nahar fa idza hum da zarar an shiga dare sai ka ga mutane gaba ɗaya ba sa ganin komai idan an ɗaye ita kuma ranar daga jikin duniya sai dare ya zo ya lullube sasannin duniya bai za mu na sai kaga mutane sun shiga cikin duhu wannan ba karamin ah, dikka ce kwarewa wajen sifanta irin abin da yake faruwa a duniya ba Allah subhanahu wata'ala ya halicci dare kuma ya halicci rana kuma ya sanya dare da rana suna wakiltar juna in wannan ya wuce sai wannan ya zo sai shi ma ya huce sai wancan ma ya zo to anan Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa yanza'un nahara min al-layl wato yana tsago yini daga jikin dare to idan ya tsago jini daga jikin dare sai sai sai haske ya zo sai duhun ya tafi to sannan kuma sai ya kawo daren sai ya sake lulluɓa shi kamar mayafi a jikin sakannin duniya to sai kuma kaga mutane sun shiga cikin yanayi na duhu sai wannan ya sai wancan ya tafi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa آه، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل, الله وما أنزل من السماء من ماء فيحيي به الأرض بعد موتها وبص فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض ba wannan nake so in ka ba cikin suratul a'raf wanda Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana sanya yini ya lullube dare gaba ɗaya kuma idan Allah ya harbo yinin ya taho ya tulubuhu yana neman daren hasisan da gudu kuma sai ya riske shi kankace mai wannan daren ya wuce bit yinin kuma ya zo ya maye gurbinsa dukkaninsu bayan Allah ne ba wanda ya isa ya kaucewa umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa to shi ne ma'anan naslahu minhu nahar fa'iza hun muslimun Allah ce wa shamsu ita kuma rana ta jiri tana gudu limustaqarrin laha domin ta je inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara a nan za ta tabbata a nan kuma za ta kwana domin ita ma tana da inda Allah subhanahu wa ta'ala ya mata inda nan ne kogonta kuma nan take zuwa ta faɗi kuma ba ta isa ta canja daga yadda Allah subhanahu wata'ala ya tsara mata ba washamsu tajri li mustaqarril laha li mustaqarril laha wannan ita ma aya ce mai zaman kanta da take nuni akan kudura Allah madaukakin sarki da yanda take juyawa ita rana a falakinta har zuwa ƙarshen inda za ta ƙare ta gama juyawa wannan juyawar da take yi kuma ubangiji ne kadai ya isa ya gudanar da shi kuma shi kaɗai yake gudanar da shi kuma shi kaɗai ya san yadda abin yake Malamar tafsiri suna da fassara biyu ta faɗin Allah subhanahu wataala limustaqarril laha fassara ta farko suka ce abin da ake nufi da limustaqarril laha zuwa wurinta da take tsayawa wanda kuma ya tabbata a cikin hadisi cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa wato mustaqar din nata karkashin al'arshi ne na biyu kuma aka ce a tajiri li mustaqarrin laha tana gudu tana sukuwa har zuwa inda Allah ya kaddara mata wanda daga ranar za ta zo ta yi sujada a gaban al'arshi za ta yi umarnin za ta nemi umarnin cewa a bata dama ta fito ubangiji ya ce koma ta inda kika fito to daga wannan ranar la yanfa'u nafsun imanu halam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira to amma a masu ilimin taurari a yau astronomers masu ilimin astrology ko astronomy sun tabbatar da cewa a baya ga abin da muka sani na cewa rana tana kewayawa tsakiyar taurari sakamakon kewayawar duniya duniya tana kewaye rana ita ma kuma rana tana kaiwa tana komowa tsakiyar taurari sau ɗaya a shekara to kuma tana da wa'yansu motsa da take yi sau biyu a daura ta farko tana tana kewayawa ne a tsakanin mihwar ɗinta da Allah subhanahu wata ya kaddara mata wadda wannan daurar tana tabbata ne a kowace shekara so ishirin, kusan so ishirin. nan kuma bayan nan tana kewayawa tare da ragowar duniyoyi da ake cewa ko kuma taurari manya-manya a sama da wani irin saurin da an ce a duka sakan ɗaya tana kewayawa kusan dinahawi mai atai mil kusan mil ɗari biyu a kowane sakan ɗaya gudun da take yi kenan to don haka idan aka ce limustaqarrin laha ko dai zanto a kewayawa ta farko ko kuma a kewayawa ta biyu zalika taqdirul aziz alim wannan wato iko ne na al-aziz ubangiji subhanahu wata'ala mabwayi wanda shi kadai ne yake iya yin wannan al'alim masani wanda duk abin da ka sani ubangiji su, duk abin da yake akwai shi ubangiji subhanahu wata'ala ya san shi wal qamara qaddarnahu manazila sannan shi kuma wata mun ƙaddara masa mun sanya shi manazila ba, ba iri ɗaya ba ne yana da matakai-matakai abin da ake nufi shi ne idan aka haifi idan jinjirin wata ya samu shine hilal kamar wannan wanda ya faru a watan ramadan to yana farawa ne a wani matsayi a wani layi da Allah ya keta masa zai dinga motsawa yana barin layin nan a wannan surar tasa yana motsawa yana ƙara cika har sai ya tafi kuma aji na biyu to sai kalarsa ta canja da yanayin girmansa a haka sai ya tafi aji na uku a haka har sai ya kewaye wa'annan ajujuwan da Allah subhanahu wataala ya tsara masa wannan ajujuwan su ake kira manazil idan ya kai manzila ta ƙarshe to shine sai ya koma hatta ada sai kaga ya koma kal'urjun kamar igiyar da take fitowa a jikin dabino wacce take ɗauke da 'ya'yan dabinon wacce ana zararta a yi tsabga da ita alƙadim wacce take tsohuwa kasan duk inda ka ga irin wannan bishiyar wannan igiyar in ta tsufa tsabgar nan zaga tana karkacewa tana karkacewa kamar ta yi baka al'urjunul qadim tsohuwar tsabga ta jikin dabino to wayannan manazil din wasu malaman sun ce su ne alburuj din da Allah subhanahu wataala yake cewa wasu sama'i zatil buruj su ne manazil ɗin su kuma an haska an gano an gansu suna kama da waɗansu abubuwa na halittu don haka kowace manzila sai a kira ta da sunan abin da aka ga tana kama da shi misali manzila ta farko akwai wacce ake ce mata kensa wacce da larabci ake ce mata saraban shi sa ga masu ilimin taurari sai su ce a yau wata yana manzila ta tasarbanu rana kuma tana manzila ta kaza an fahimta ko masu ilimin falaki to a ko kuma suna cewa asharban a asharban amma dai asharban wasu shine shine yafi zama daidai sannan kuma akwai albutin ta biyu ta uku kuma akwai asurayya ta uku kuma akwai addabaran wannan dabaran ɗin ita ce suke cewa idan dai a abu ya faru a daidai lokacin da ake wannan manzilar ko tauraruwa ta bayyana a wannan manzilar to abubuwa marasa kyau suna faruwa wannan ya daga cikin irin abin da tun jahiliya laraba suke da wannan camfin akwai za ce idan dai eh, tauraruwa iri ka za ta bayyana to ita ce take mana ruwa manzala sassa ce ubangiji yana cewa bayina wasu sun waye gari suna masu imani da ni wasu kuma sun waye gari suna kafircewa da ni Wa'inda duk suke cewa an mana ruwa da tauraro kaza da kaza da kaza to sun kafirce mini sun yi imanin taurari Wa'inda kuma suka ce an yi mana ruwa da fallar Allah subhanahu wata'ala to wannan sun yi imani da ni kuma sun kafirce wa taurari akwai kuma manzila ta alhaqatu akwai manzila ta alhanatu akwai manzila ta azzira almabsuta akwai manzila ta annasara akwai manzila ta abtiraf at akwai manzila ta aljabaha akwai manzila ta az akwai manzila ta as akwai manzila ta al-awwa akwai manzila ta as a'zal akwai manzila ta al-ghafru akwai manzila ta az akwai manzila ta al-ikilil akwai ta alƙalb akwai ta ashaula akwai ta anna'im akwai ta albalda akwai ta sa'adu azzabih akwai ta sa'adu bul ko akwai ta sa'adu su'ud wannan ta sa'adu su'ud din ita ce suke yawan tafa'uli da ita sai ce to duk abin da ya faru a irin wannan manzilar to kaza da kaza na alheri yana iya faruwa sai kaga har ma suna tarar wannan lokacin na ita wannan manzila din akwai kuma sa'adul akhyaba akwai alfar'ul muqaddam akwai alfar'ul muakhkhar akwai ar-rasha'u wanda shine ake ce masa batanul hud to wayannan sune manazil din da malamai suka gano wanda Allah subhanahu wataala ya kaddara wa wata yana huce wa'annan manazil ɗin idan muka lura za mu ga kusan sun kai kusan adadin kwanakin wata yana tafiya yana kaiwa wannan manzilar hatta ada a ƙarshen manzilar a zahiri a ido sai gan shi ya zama kal'urjun alƙadin kamar tsabgar da take jikin dabino wacce take tsohuwa da wannan ayan ne da yawa daga cikin malamai suke kafa hujja akan cewa duniya a wato a lailaye take kamar yadda ta maula take a lailaye ta yadda daga idan ka ɗauki axis ɗinta daga dama zuwa hagu akwai zagayen cycle da ya kai wato digiri 360 sannan in ka ɗauko shi daga sama shi ma zuwa ƙasa shi ma za ga akwai cycle wanda yake mai mai digiri 360 ta yadda juyawarta ta daga dama zuwa hagu daidai yake da juyawarta daga sama zuwa ƙasa a ko'ina kamar yadda kasan dai ta maula ce in ka sake ta za ta yi ta juyawa ta juya ta damar zuwa hagu ta juya ta sama zuwa ta ƙasa sai suka ce kuma daga cikin abin da ke nuna haka ma Ga shi sun ce Allah ya ce kal urjunil qadim tana komawa kamar a wato tsohuwar tsabga ta jikin dazino wacce ta dade kaga in ta daɗe dama za ka ganta ta zama ta tankware to ana kafa hujja da giftawar wata zuwa ga wa'annan matakan Kaɗai ne domin sanin lokuta na layya da lokuta na watan Allah mai alfarma da lokuta na hajji da lokuta na azumi kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم سألة ولتعلموا عدد السنين والحساب domin ku san adadin shekaru da kuma lissafi wa kulla shay'in fassalnahu tafsila Allah ya ce yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj amma in ya huce wannan ya zurfafa wajen ilimin taurari mai zurfi da kuma matsantawa a ilimin hai'a to ya shiga cikin hurumin ubangiji da Allah baya so kamar yadda Muhammad al-Amin al-Shanqiti Allah ji kansa da rama a cikin al-Azb an-Namir ya faɗa a ƙarƙashin waccan ayat ta cikin suratu al-A'raf ubangiji subhanahu wataala yake cewa hatta ada kal urjun al-qadim lash-shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamaru rana bai kamace ta ba kuma ba za ta iya ba ma an tudrika al-qamar ta zo ta riski wata ko shi ma watan ya zo ya riski rana kowanne Allah subhanahu wata'ala ya gwada mana ya kaddara masa lokacinsa saboda wata yana da makewayarsa daban rana ma tana da makewayarta daban manazil na rana daban da manazil na wata to don haka har a naɗe ƙasa ba za a taɓa samun ɓarkewar manazil wani ya shiga cikin wani ba ta inda za ka tabbatar da cewa hatta bayi da suke wa Allah Allah ya haƙura ne ya ga dama suke saɓa masa dan da ya ga dama ba za a sa masa wallahi ka isa ba ma gabar ma ba za ta iya wa Allah ba shi yasa Allah ya so bawa da rahama sai in bawa ya saɓa masa to sai masa gata sai ya nuna masa wata ƙudura da wata aya da kansa sai ya fahimci cewa saɓan nan ba daidai ba ne ba tare da ya fallasa shi ba wani yana gaggawar ya kamata wani da yake sabo a ɓoye ya kamata ya fito a fallasa shi in Allah ya ga dama akwai wanda yake sa ya dawo kan tafarki ta hanyar ya fallasa shi ran da ya fallasa shi sai ya daina amma wani sai ya fara ɓannarsa ta saɓa wa Allah amma daga farkon saba Allah zuwa ƙarshe Allah ne da kansa yake saukan masa da aya a kankin kansa ya gani ya daina Fudail ibn Iyab waye ya je masa wazi ya daina duk wazin da ake masa bai taba saurara ya ji ba amma yana zuwa ya tara hanya ya farwa matan mutane amma wata ran ya haura gida zai shiga ya far musu kawai sai ya jiwo wani yana karatun ƙur'ani. alam ya ani zai na amanu an taksha a ƙulubahun da zikirin lahi wa mana zala min al kuma shi mumini ne amma mai sabo wannan sai taddaki zuciyarsa lokaci bai bane sai ce gaskiya lokaci ya yi. kawai sai ya sauko daga ranar da ya zage dantse sai da ya zama amirul mu'mina fil ibada ka duba ka ga ranar nan da ƙarfinta wanda ta ninka duniya su sama da miliyan 160 girmanta amma Allah subhanahu ya ce ba ta isa ba zai yi wata zo ta riski wata ba shi ma wata ba zai iya riskarta ba kuma kawai bautar Allah suke yi ba su isa duk girman su su fice wannan bautar ta Allah ba kai ma da Allah ya ga dama haka zai kashi sa an Allah ya soka sai yayi ka a yanayin da ba ma za ka iya sabawa Allah ba yanzu akwai wanda an gina halittarsa ko ba a yi mai wa'azi ba ba zai sabo ba shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu lattaba'tumu ash-shaytana illa qalila a waje kadan ne Allah ya ba ku damar da ko da ma ba a muku aziya ba ma ku iya bin shaytan din ba falala Allah da rahmatsa ku shine Allah ya hada ka da waɗanda za su dinga gaya maka gaskiya amma Allah ya tashi azabtar da kai sai ya zan kai ne ma kaɗai mai faɗa gaskiya duk mutanen da kake tattare da su ba sa son gaskiya kai ne ma wai a hakan ma a lalacen kama ma an ka ba mai gaya ma gaskiya shi shikenan hinu fayu da hinu amma Allah ya ka da alkhairi sai ya ka a inda ba abin da fi zama daraja da mutunci irin aga kana kan gaskiya to Allah yake cewa Allah shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar rana bai ba za ta iya ba saboda madar ɗinta daban madar ɗin wata daban kuma darajar da take gudu a kanta daban darajar da shi ma wata yake gudu a kansa daban walal lailu sabiqun nahar haka zalika dare ma ba zai taɓa rigayi ni ba ba zai taɓa rigayi ni ba domin a cikin dare ake samun wata a yini kuma ake samun rana to yini ba zai tsallako ya faɗo lokacin dare ba sannan dare dare ba zai eh, ba zai yini ba zai tsallako ya da lokacin rana lokacin wata ba kamar yadda dare ba zai tsallako ya dawo lokacin rana ba saboda kowanne yana da tsarinsa da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara masa da haka da ranar da watar da duniyar gaba ɗaya kullun da duniyar da ranar da watan fi falakin yasbahuna kowanne akwai wani falaki in an ce falaki duk abin da yake a kewaye to akwai wani cycle wani kuri da Allah subhanahu ta'ala ya kaddara wa duniya wanda a haka take tafiya tana tafiya tana hajijiya kuma tana yar dungure ga rana a tsakiya ga wata can inda yake wata yana aikinsa na zagayawarsa rana tana aikinta na zagayawarta yini ne yake tasirantuwa da, da wata dare ya tasirantu da rana afwan yini ya tasirantu da rana dare ya tasirantu da wata suke reflecting a jikin duniya kullun da daren da ranar da yinin da watan da ranar da duniyar kowanne yana ninkaya a iya falakin da Allah ya tsara masa kuma ba wanda yake zaluntar wani ya shigo horumin wani amma muka duwa kuga ga 'yan adam yadda muke fafutuka a wajen rayuwa ina tsaka da rayuwata kawai sai in hango rayuwar wani sai in masa katsalandan in shiga cikin rayuwarsa in yi kabe-kabe dole sai na raba shi da wannan tsarin rayuwar tasa ko da ni ba za ta amfana da ni ba amma su ba haka suke ba kullun fi falakin yasbahun akwai bayanai da yawa a ƙarƙashin wannan amma yawanci bayanan suna da alaka da abin da ya shafi ilimin taurari da abin da ya shafi falaki wa'ansu inda suke da amfani sosai ga ɗan adam a wa'yansu wuraren mun ɗan yi bayanansu wasu kuma gaskiya yin su kawai sai dai a yi su kai ta mamaki kai ta jin daɗi amma ƙarshen an cewa fa'ida ka samu kai kanka ba za ka iya faɗa ba ce shi sa dole mu taƙaita a nan abin da muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma ubangiji Allah subhanahu wataala ya yafe mana Allah ya shirya da mu zuwa tafarki madaidaici ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da kyawawan sunayenka da sifofinka ya ubangiji muna roƙonka da sunayenka waɗanda in an roƙe ka da su kana amsawa ya Allah muna roƙonka da sifofinka da sunayenka wanda in an tambaye ka ka bayar kana bayarwa Allah ubangiji ka ba mu abin da muke roƙo Allah ka sanya mu mu zama bayinka nagari Allah ka sanya mu mu zama bayinka masu imani Allah ka sanya mu mu zama bayinka masu tawakkali zuwa gare ka ya Allah muna tawassuli da kyawawan ayyukanmu Allah muna tawassuli da mu da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa sallam. Allah ka tsarkake mana zukatan mu Allah ka raba zukatanmu da munafinci, Allah ka raba zukatanmu da makirci, Allah ka raba zukatanmu da kafirci, Allah ka sa mu zama bayinka masu tsarkake zuciya da ibada zuwa gare ka, Allah ka raba mu da sharrin shaidan na mutane da na aljanu, ya Allah muna roƙonka ka tsare mu daga azabar kabari. Allah muna roƙonka ka hutar da mu ranar da zamu mutu Allah ka sanya ranar mutuwar mu ta zama ita ce mafi kyawun ranar da zamu za ta taba giftawa a gare mu Allah ka sanya haɗuwa da kai ta zama shine abin da yafi farin ciki a tattare da mu Allah muna roƙonka ka sa mu dace cikin bayinka a cikin wannan wata Allah ka sanya mu a cikin aljanna Allah ka raba mu da wuta اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وظلمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أعصمنا من شر الفتن اللهم أعصمنا من شر الفتن اللهم أعصمنا من شر الفتن اللهم أعصمنا وعافنا من جميع المحن اللهم عافنا من جميع المحن اللهم عافنا من جميع المحن اللهم أصلح منا ما ظهر وما بطن اللهم نقي قلوبنا من الحقد والحسد اللهم لا تجعل علينا تباءة لأحد اللهم لا تجعل علينا تباءة لأحد اللهم لا تجعل علينا تباءة لأحد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى Allah muna roƙonka dukkan wanda yake da wata rashin lafiya Allah ka warkar da shi Allah muna roƙonka duk wanda yake da wata damuwa a cikin zuciyarsa ta duniya ko ta lahira Allah ka amintar da shi Allah ka yaye mana dukkan damuwa da take cikin zukatanmu ya Allah mu bayinka ne masu rauni kai ne kaɗai mai ƙarfi Allah mu bayinka ne talakawa kai ne kaɗai mai arziki Allah mu bayinka ne masu rauni kai ne kaɗai mai ƙarfi Allah mu bayinka ne marasa dabara kai ne kaɗai mai dabara Allah muna roƙonka ka tsare mu da tsarewarka Allah ka tsare mu da ƙarfinka Allah ka tsare mu da dabararka Allah ka ci gaba da kulawa da bu da kulawarka Allah dukkan wanda ya rasa wani a cikinmu uwa ko uba ko ɗan uwa ko masoyi ubangiji Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu Allah ka sanya suna aljanna Allah ka darajar darajarsu a cikin aljanna wa'anda wannan annoba ta zama sanadiyar mutuwar su, Allah ka yafe musu Allah ka gafarta musu mu kuma da muke da rai ubangiji Allah ka ci da kiyaye mu Allah ka ci da kiyaye mu Allah ka ci da kare mu wayanda kuma suka kamu suka jikkata ubangiji Allah ka ba su lafiya Allah duk wanda ake bi bashi Allah ka biya masa wanda yake bin bashi kuma Allah ka kwato masa haƙƙinsa ‘yan kasuwar mu Allah ka sanya musu albarka a ciki ma'aikatan mu suma ubangiji Allah ka sanya musu albarka a cikin abin da suke samu masu neman aiki da masu neman jari da masu neman makaranta Allah ka ba su wayanda suke da shi kuma Allah ubangiji ka inganta musu masu neman ‘ya'ya Allah ka ba su mu kuma da muke da su Allah ka sanya musu albarka Allah ka sa su zama mahaddata littafin Allah masu aiki da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahumma inna na'udhu bika min al-faqr illa ilayk wa min adh-dhull illa lak wa min al-khawf illa mink wa na'udhu bika min min qawl az-zur aw ghishyan al-fujur Allahumma inna na'udhu bika min shamatat al-a'da wa udal ad-da wa khaybat ar-raja وزوال النعمة وفجأة النقمة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين to mai tambaya